hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1428 wanda kuma shi daidai da sha hudu ko sha hudu ga watan tara miladiya ta da 2007 a darasinmu na uku na tafsirin wannan shekara a wannan masallaci mai albarka inda muke cikin tafsirin surat yunus yau za mu tashi akan aya ta biyar malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون الله مدوكين سركي يتغبى دشيوا هو الذي جعل الشمس ضياء shine wanda ya sanya rana ta zama haske mai karfi wal kamara nura ya sanya wata ya zama haske wa qaddarahu manazila ya kuma kaddara shi ya zama manziloli li ta'lamu adada sinin wal hisab domin kusan adadin shekaru da kuma lissafi ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci wannan ba face da gaskiya yi yufassilul ayati yana bayanin ayoyi daki-daki li qaumin ya'lamuna ga mutane waɗanda suke masu sani Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayanin ayoyinsa waɗanda suke nuna cikar ƙudurarsa da ikonsa na cewa yana da dama ya yi abin da ya ga dama waɗanda suke mamaki an saukar da alƙur'ani ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da tare da cewa shi mutum ne sannan a cikin mutanen kuma ba wani babban mutum a cikinsu ba suke mamakin wannan Allah maɗaukakin sarki yana gaya musu cewa shi mai iko ne yana da iko na yi abin da ya so yana da iko na ya abin da ya ga dama domin shi ne ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida shi ne ya halicci rana shi ne ya halicci wata ya sanya ranar nan ta zama biya'an haske mai ƙarfi domin kalmar addau'u tana nufin haske wa daw'u aqwa min nuri hasken rana ya fi hasken wata ƙarfi shi yasa Allah ya kirawo hasken rana da diya ya kirawo hasken wata da nur domin da'u aqwa min nuri sannan wasu malamai suka ce ita hasken rana haskenta ne na kanta wato ita ce take haifar da hasken daga ƙashin kanta a yayin da shi kuma wata yana dosano haskensa ne daga gare ta shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kirawo haskenta da ziya ya kirawo kuma hasken wata da nur ya ce shi ne wannan da ya yi wannan ikon ya sanya sultanan nahar ya kuma sanya sultanan lai sultanan nahari bishams wa sultanan laili qamar ya nuna ikonsa cikin halittar yini hanyar halittar rana ya nuna ikonsa cikin halittar dare ya kuma halicci taura abin nan wata domin ya zama shine fitilar dare wa hu manazila wa qaddara masirahu fi manazila ko wa qaddara wa za manazila wato ya sanya tafiyar shi wata din ta zama cikin manziloli wato ko a tafiyar wata yana yin ta ne cikin manzila guda 28 ga waɗanda suka san ilimin hai'a suka san ilimin falak sun san yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci wasu taurari wannan taurarin suna ake kira manazil manazil ɗin nan guda 28 ne wannan tafiya da wata yake yi a kullum yana tafiya ne a cikin manzila guda ɗaya sannan kuma gobe ya tafi a cikin manzila ta biyu ba ta farko ba jibi ya tafi a ta uku haka zai yi kwana 28 kullum a cikin manzila daban yake tafiya ba wacce ya tafiya a cikin ta yau ba ko jiya to yana tafiya yana ƙara girma yana tafiya yana ƙara girma har ya zo kuma inda zai fara raguwa yana fara raguwa har ya zo inda zai zama ainihin ɗan ziri haka ana ganin shi kamar yadda ya fara zai fara karami sannan ya koma karami sannan ya buya idan wata mai wanda zai yi talatin ne sai ya buya kafin kwana biyu da bayyanarsa idan kuma wata wanda zai yi ashirin da tara ne sai ya buya ainihin kafin kwana ɗaya da ganinsa to haka allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara tafiyar wata wasu malamai suka ce wa ƙaddarahu wannan zamirin yana komawa ga wata ne shi kadai banda rana domin haka ya zo <clears throat> a cikin suratu yasin wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim haka nan muka ƙaddara wata ya zama mai manziloli mai masaukai masaukai guda goma sha biyu har yadda zai koma tamkar tanka ta dabino wato ya zama ya sirance sannan kuma ya zama ya tankwara a yadda yake lokacin da ya fito Allah ce la yan bagi laha an tudrika al walan laili al nahar wa kullum fi falakin yasbahun baya yiwa rana ta riski wata haka nan kuma yini abin nan walan laili sabiqun nahar dare ba zai tsere wa yini ba wa kullum fi falakin yasbahun kowanne yana tafiya ne a cikin falakinsa don haka rana tana tafiya a cikin falakinta tsakanin falaki na wata da na rana akwai tazara mai nisa akwai tazara mai nisa shi yasa ya kasance tafiyar wata ta ya fi sauri akan tafiyar rana tafiyar wata ya fi sauri akan tafiyar rana da a ce da tafiyar wata da tafiyar rana tafiya ce iri daya to da dukkan waɗannan yanayi yanayi da suke zuwa a shekara yanayin damana da yanayi na rani da yanayi na sanyi da na zafi da sai su zo a cikin wata ɗaya da a ce tafiyar su ɗaya ce a wata ɗaya sai a yi damana a yi rani a yi zafi a yi sanyi to kaga da da tsarin tafiyar rayuwar dan adam sai ta sukurkuci babu batun shuka babu batun girbewa babu batun abubuwa duk sai su lalace to sai Allah ya kaddara tafiyar rana saboda nisanta sai ya zama na tafiyar ta a cikin wata goma sha biyu take wannan shekara ta zagaye to haka tafiyar da da wata zai yi ta a cikin abin nan a cikin ayan kwanaki ko a cikin awowi 24 ita a cikin wata za ta yi ta tafiya da zai a cikin awowi a cikin wata ita za ta yi ta to haka Allah madaukakin sarki yayi wasu malamai suka ce kaddara hudin nan yana komawa ga wata ne shi kadai shine Allah madaukakin sarki yake batu a nan ya kaddara shi manazila domin da wata ne ake gane lissafin watanni da shi kuma ake gane lissafin shekaru ba da tafiyar rana ba da tafiyar wata ake gane lissafin watanni ake gane lissafin shekaru wasu malamai kuma suka ce a'a kaddara hudun nan damirin yana komawa ne zuwa gare su su biyu duk da cewa da halittar ruwa halittar tekuna halittar tsiro daga ƙasa halittar duwar wasu rana da wata da hudowarsu da faduwarsu a ce duk Allah ya yi waɗannan abubuwa hakanan sakakai babu hikima wannan ba zai yiwu ba kamar yadda hankali ba zai taɓa yadda ba wato hakanan mutum ya zo ya ɗebi makudan kuɗinsa ya gina gida na fitar hankali ya sayi dukkanin kayan alat ya zuba a gidan ya sanya masa tsaro gaba da baya awa 24 amma a ce haka nan ya yi shi dan haka nan saka kai ba tare da wani dalili ba hankali ba zai karbi wannan ba dole duk wanda zai yi wannan akwai abin da yake shiri ko ya zauna ko ya zaunar da wani nasa ko ya ajiye wani abu nasa a ciki amma haka kawai ya yi ta dankara kuɗi a kasa sannan kuma yana yin shi ne kawai dan wasa kamar yadda yara suke tuka ƙasa su kwaba kasa su yi gidan ƙasa ko su yi mutum mutumi na ƙasa wanda wasa ne zai sa su yi wannan daga ƙarshe da an tashi a sa kafa a rushe to Allah baya irin wannan Allah ya yi wannan ne dan gaskiya kuma gaskiyar ita ce ku bauta wa Allah kamar yadda ya ce ku bauta wa Allah kamar yadda ya aiko da manzanninsa yin wannan shi zai sa ku samu kyakkyawan sakamako saba ma wannan shi zai sa Allah maɗaukakin sarki ya kama ku da laifi wanda yake ba kankani ba Allah maɗaukakin sarki ya ce inna fi ikhtilafil layli nufassilu ayat ayat muna bayanin ayoyi hujjoji daki daki da dalilai irin waɗannan liqaumin ya'lamuna ga waɗanda suke sun san girman Allah sun san ƙudurar Allah sun san ɗaukaka ta Ubangiji sun san matsayi na ubangiji su ne suke tintintini cikin ayoyin Allah suke saduda su miƙa wuya da Allah Allah ce inna fi ikhtilafil layli inna fi ikhtilafil layli hali nahari wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ardi da ayatin liqawmin yattaqun to ba wannan da ba tafiyar rana da wata kamar yadda kuke ganin shi dinnan kawai ayoyi ba fi inna fi ikhtilafil layli wan nahari sassabawar dare da rana wannan ya zo ya tafi sannan wannan ya zo shi kansa wannan ayoyi ne masu zaman kansu ga waɗanda suke wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard da abinda Allah ya halitta a sammai da ƙasa su kansu da ayatin ayoyi ne yadda yattaquna ga waɗanda suke suna kiyaye dokokin ubangiji waɗanda suke sanya garkuwa tsakaninsu da fadawa cikin abin da zai jawo musu kushin ubangiji allah maɗaukakin sarki yana nuna mana cewa a cikin tafiyar rana dare ya zo dare ya tafi rana ta zo aya ce gudar aya wacce take nuna girman allah to amma saboda maimaituwar ta yau da gobe dan adam ya sha'afa ya shagala baya dubar wannan ayar kasancewar ya saba ganinta a ce a karan farko za ka fito baka san wani abu rana ba kawai kana fitowa sai ka daga kai sai ka ga wani abu dawo ya cika duniya a ce a karan farko baka san wani abu dare ba kana fitowa daga ɗaki kawai sai ka ga gari gaba ɗaya ya tumbuke ya yi duhu babu shakka za ka yi mamaki ya haka ta faru to amma kasancewar abin yana ta faruwa yau da gobe sai kake ganin shi kamar wani abu nomal ba ka ɗaukar shi cewa aya ce guda budar aya ce da take nuna girman ubangiji hudowar rana da faduwar zuwan dare da tafiyarsa da zuwan gini da tafiyarsa da irin hikimomin da ta sa da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan da a ce ɗan adam ya tsayar da hankalinsa guri guda ko waɗannan ayoyi su kaɗai sun isa su sa shi ya samu yaƙini ba zai zama mai fito na fito da Allah ba har yana jayayya har yana rikici akan saƙon da Allah maɗaukakin sarki zai ba wa annabinsa. Allah ya faɗi irin wannan ayoyi da dama yukshin lailan nahara yatlubuhu hasita والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Allah maɗaukakin sarki ya sanya halicci sama da ƙasa da abin da yake tsakanin tsakaninsu hakanan ya sanya dare yana lullube rana yana lullube yini ya hasita domin kowanne da zarar yini ya zo to dare zai tafi da zarar dare ya zo yini ba yadda ɗaya zai iya samun ɗaya su tafi tare ɗaya kamar neman ɗaya ke ɗaya kuma yana guje masa da zarar wannan ya zo wannan zai tafi da zarar wannan ya zo wannan zai tafi to shi yasa Allah madaukakin sarki yace lubuhu hasisa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-layl sabiqu an-nahar wa kullum fi falakin yasma rana ba za ta iya rikar wata haka nan shi ma abin nan yini dare ba zai iya tserewa yini kowanne tafiyar sa yake a cikin falakinsa to wannan irin ayoyi duk suna nuna mana cewa ilimin falaki ilimin sanin tafiyar taurari a sararin samaniya da zagayawarsu da kai komansu wani ilimi ne da Allah maɗaukakin sarki yake iya horewa ɗan adam koyarsa ba abun mamaki ba ne a ce ɗan adam ya koyi sanin tafiyar waɗannan taurari kamar yadda Allah ce wa alamatin wa bin najmihum yahtadun Allah ya sanya su alamomi a sama alama tauraro kaza yana nuna abu kaza tafiyarsa kaza saukarsa kaza gudanarsa a guri kaza yana nuna abu kaza larabawa tun kafin zuwa musulunci suna da wannan ilimi na fada shi yasa Allah ce wa bin najmi hum yahtadun za su yi tafiya cikin sahara sahara wani guri ne da babu wata alamar da za ta nuna maka direction ba ka da alamar da za ta nuna maka gabas ko yamma ko kudu ko arewa tafiyar waɗannan taurarin a sama su ne za su tantance maka yanzu gabas kake yi ko yamma kake yi ko kudu kake yi ko arewa shi yasa za ka ga wasu daga cikin larabawa ba in suka tashi tafiya sun fi sha'awar ma su yi ta cikin dare domin a lokacin taurarin sun fito a lokacin sukan iya su gane ina suke yi za su gane shi yadda suka nufa garin da suka dosa ta hanyar waɗannan taurari za su gane ne wabin najmi hum yahtadun to wannan ilimi ne mai zaman kansa ilmul falak sanin ilimin tafiyar da zagayawa da kai kogo na waɗannan abubuwa da Allah ya halitta a sararin samaniya rana da wata da taurari wannan ba shi da alaƙa da ilimin annujum da ake faɗa ko attanjim akwai attanjim waɗanda za su buga ƙasa su ce sun gano arzikinka ko tsiyarka sun gano rayuwarka ko mutuwarka sun gano lafiyarka ko rashin lafiyarka wanda duk yake wannan da'awa to yana da'awar sanin gaibi ne wanda duk yake da'awar sanin gaibi ya kafarta babu wanda ya san gaibi sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah waɗanda suke sammai da waɗanda suke ƙasa babu wanda ya san gaibi sai Allah idan mutum ya ce ta hanyar bugun ƙasa zai iya sanin me zai faru gare ka gobe to wannan yana shiga hurumin ubangiji ne wala taksibu wala tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu rai da ta san gobe me za ta samu me za ta samu ko me za ta rasa babu wanda ya san a ina zai mutu waɗannan mafatihul gaibi ne da Allah shi kadai ya bar wa sanin kansa ya bar wa kansa sanin su to duk wanda zai yi da'awar sanin su to babu shakka yana kutse ne cikin hurumi na ubangiji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ce man iktabasa shay'an min an-nujum faqad iktabasa shay'an min as-sihr wanda zai dosani wani abu na ilimin tanjimi to ya dosani wani abu na ilimin sihiri sihiri kuma kowa ya san hukuncinsa a musulunci kafirci wa ma kafara Sulaiman walakin da shayatsi na kafaru yu'allimuna nasa sihir wanda duk zai koyar da sihiri irin wannan to ya kafirta shi yasa Allah ce walakin da na kafaru yu'allimuna an-nasa sihr haka sihiri kafirci ne ilmu tanjim sihiri ne amma ilmu falak wannan baya daga cikin ilmu tanjim sanin yau wacce rana a ce yau juma'a ka san gobe asabar jibi lahadi gata litinin kaga ka san wasu abubuwa kafin su kana amma ta hanyar ne eh, ta hanyar waɗannan gudanar rana da wata yanzu awa 24 ta ƙare yin wannan yini ya ƙare wannan lissafi ne sananne ga duk wanda ya san shi illa iyaka kuma kowa da iya abin da yake sani akwai sanin da yake na gama gari duk mun yi tarayya a cikinsa mun yi tarayya a cikin sanin cewa a kowace rana tana kunshe da awa 24 mun yi tarayya kan cewa kowane wata eh, yana kunshe da kwana 30 ko 29 mun yi tarayya a kan sanin kowace shekara tana kunshe da eh, wata goma sha biyu to wannan ilimi ne na gama gari kowa da kowa ya tarayya a kansa to amma sanin kuma lissafin raguwar awannin yini da awannin dare wannan kuma wanda yake ya yi zurfi cikin ilimin falaci zai gaya maka kun yi tarayya akan wasu abubuwa na sama-sama amma musan cewa yau rana za ta faɗi karfe kaza za ta fito karfe kaza yini zai yi awanninsa za su wuce sha biyu ko na rana za su kasa sha biyu ko su su wuce sha biyu na yini su kasa sha biyu wannan duk wani abu ne da wanda kuma ya yi zurfi cikin ilimin falaci zai iya bayani ya ce maka azhar za ta shiga lokaci kaza la'asar zai shiga lokaci kaza wasu suna ɗaukar wannan ba sanin gaibi ne wai akwai waɗanda suke rikici anya kuwa ya aka yi sani ya aka kasan gobe lahadi gobe asabar kai ya aka kasan jibi lahadi ai bata zo ba za mu ce ka san gaibi ba za mu ce ka san gaibi to haka nan lokacin abin nan kusufi da kusufi shi ma ya gana karkashin ilmul falak shi yasa ibnu taymiya alaihi rahmatullah yake cewa inda yake maganar kusufi da kusufi suna da asbab ɗinsu da alamomin idan har sun faru to za a samu kusufi in har an samu za a samu kusufi na rana ko kusufi na wata ga wanda ya san tafiyar taurari din zai iya gane wannan alama yanzu ta samu su ne abinda Allah ce wa alama wannan alama yanzu ta faru don haka a iya samun kusufi ko a iya samun kusufi ba gaibi ba ne amfani ya yi da wannan alama din ya kafa hujja da ita bisa faruwar abu ba haka kawai ya shaci faɗi ya faɗa ba shi yasa ibnu taymiya yake cewa da wuya ne a samu alfalakiyuna waɗanda suke masana ilmul falak su ne ake cewa astronomers da wuya a ce su haɗu akan cewa lokaci kaza kusufi ko kusufi zai faru kuma bai faru wanda ibn taymiya ya faɗa tun shekaru masu yawa da suka wuce yau shekara 700 da rasuwar ibn taymiya ya rasu tun hijira tana 728 yau muna 1428 kaga 700 daidai da barinsa duniya to ya faɗi wannan da wuya su haɗu su ce kaza zai faru na kusufi ko kusufi a rana kaza a lokaci kaza kuma bai faru ba saboda haka iliminsu yana dogaro ne bisa ga waɗannan dalilai na zahiri su ne tafiyar waɗannan taurari din da kai kawo su kusofin wata yana faruwa ne fila layalin idda kamar yadda suke faɗa fi layalin idda a lokacin da wata ya raba tsaka ran sha uku sha hudu sha biyar a waɗannan kwanaki ake samun kusofi na wata ba a taɓa sa a farkon wata ko a ƙarshen wata sannan kusufi na rana yana faruwa ne fi layalin isra wato a ƙarshen wata in za ku yi la'akari ku duba duk sanda za a yi kusufi na wata ko kusufi na rana za ku ga ba sa wuce wannan lokuta za su in na rana ne to a lokacin da wata a ƙarshen wata ake yinsa ina maganar ina maganar wata na kamari ba shamsi ba ba wata na lissafin bature ba haka nan in kusofi ne na wata zai faru ku sa ido ku ga zai faruwa ne fi layalin idda a daren rukan nan sha uku sha hudu sha biyar a wannan tsakanin ake samun kusufi ba a samun sa a farkon wata ba samun sa a ƙarshen wata shi yasa waɗanda duk suka yi da'awar an samu kusufi a farkon wata ko a ƙarshen wata ko ana iya a samu kamar da ibn taymiya yake cewa waɗanda suka yi wannan da'awa ba su san ilmul falak ibnu taymiya yayi maganar wannan yace ba su san ilmin falak domin wasu suna faɗar zai iya faruwa a irin wannan a samu kusufin rana abin nan wata a fi layalin dar ko a samu kusufin wata fi layalin israr ko a samu kusufin rana fi layalin iddar to waɗannan duk ilimin muka ne masu zaman kansu kuma shari'a ta yarda da su babu wani abun tantama a cikinsu sai dai kwanaki an yi ta yaya cewa rana za ta hudu daga yamma 28 august 28 ga watan august za ta hudu daga mafaɗarta aka yi ta surutu wai an gani wasu sun faɗa a intanet mutane suka damu mu da wayoyi to malam yaya <laughs> za ta faru ko ba za ta faru ba kuma ni ban ga abin da zai daga hankali ba <laughs> wai an ce za ta hudu daga yamma in an ce maka za ta hudu daga yamma har ka tsorata to in ba ka yin alkin kwarai ai sai ka tuba bai ka hankalin ka ya tashi mutane hankalin sa ya tashi malam gaskiya ne gaskiya ne ko ba gaskiya ba musulunci mu ya gaya mana yana daga cikin alamomin tashin alkiyama hudowar rana daga mafadarta, ranar da za ta hudo kuma shikenan an yanke uzuri babu wata rai da imanin ta zai amfane ta bayan ba ta yi imani da farko ba la yanfa'u nafsan ha, lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imani ha khaira musulunci ya riga ya sanar da mu wannan to amma babu inda aka gaya mana ga ranar da abin zai faru la 28 wala da tara wala talatin idan wani yau ya kullo ya ce shi ya gane ranar sai ka zura masa ido ai rana ba ta ƙarya sai dai uwar diya ta ji kunya ba ga abin ɗaga hankali ba kai dai a musulunci na farko ban kayi imani da abin amma kuma ka san cewa ba a gaya maka ba cewa ga san da abin zai kasance wani ya bugi kirji ya ce ya san ranar har ma ya gaya maka ranar ba sai a zira ido ba kai kuma ka kwana da shirinka <laughs> menene na damuwa amma wasu ka dinga kona katin su akan wannan sai mutum ya sa katin ɗari biyar yana so sai kai masa shari akan aikin banza ya tambaye ka tauhidi ko ko sallah ko azumi amma ba wanda zai tambaya ba wani ba watakila bai taɓa buga waya ya yi fatawa ba sai da wanda abu ya faru to a musulunci an faɗi wasu ayoyi da za su faɗi waɗanda suna cikin al'ayatul kubra ashraqu sa'atul kubra waɗanda za su faru a ƙarshen tashin ko dowar rana daga yamma ko daga mafaɗarta wannan ita ce a jerin gwanansu ita ce aya ta takwas sauran ayoyin takwas sauran ayoyin bakwai duk ba su faru ba ba mu ga hudu wanda jal ba mu ga bayyanan mahdi ba mu ga saukar annabi isa ba ba mu ga fitowar wuta ba duk waɗannan ba su bayyana ba sai a tsallake daga daga abin nan a faɗo na takwas a fara daga na takwas kaga a lokacin saukar annabi isa da zuwan mahadi ai da za a karɓi tuba duk za a karɓi tuba mutanen da suke sun kauce hanya annabi isa in yanzu zai da su zuwa ga hanya wasu su bi shi to kai kuma ka yi gaggauto da kudowar ranar ka rufe tuban sun su ba su zo ba to in sun zo bai wani aiki za su ka ce ranar ta gudu shi ke da an rufe kofar tuban in annabi isan ya zo kuma me zai yi babu kuma wani abu da zai iya yi na da'awa za a rufe kofa sai dai ya zo kawai a ya koma kaga wannan ba shine ba ita ce hikimar ba saboda haka sai a tantance tsakanin ilmul falak da kuma irin wannan soki burutsun da za a yi ta ci soki burutsu domin wasu suna ma fakewa da rigar ilmul falak din waɗannan da suke buga ƙasa duk mai buga ƙasa kuma ya yarda da abin nan da yake ba musulmi ba bugun ƙasa ba musulunci ba ne da'awa ce ta ilmul gani duk wanda ya yi da'awar ilmul gani ya ɗauki babu na ubangiji ya sa a cikinsa saboda ka ya bar musulunci shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ma wanda ya zo gunsa ya tambaye shi ya gaskata shi to shi ma ya kafarta man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda duk zai zo ga dan duba ko boka ya gaskata shi cikin magana da ya gaya masa to ya kafircewa abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka saukarwa annabi shine alqur'ani kun la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ya kafirce ma wannan aya sannan wanda zai zo domin ya gwada shi wani zai iya zuwa ce bara in zo in tambaye shi in gwada shi wannan ma laifi ne a musulunci domin daga gwajin wata rana sai ka je ka auka ce man ata arrafan fasa alahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yau wanda duk zai zo ga dan duba ya tambaye shi ba a ce ya gaskata shi ba ya kawai ya tambaye shi ya buge abu ya bubbuga masa ya bubbuga masa ya tafi yana kada kai to kwana arba'in zai yana sallah ba karba ba dole ya yi sallar amma ba ya da lada ko kaɗan sai ya yi wata ɗaya da kwana goma to shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ard da abinda Allah ya halitta a cikin sammai na rana da wata da mala'iku wal ard da abinda ya halitta a doran ƙasa la ayatin lalle ayoyi ne liqaumin yattaqun ga mutanen da suke suna sanya garkuwa tsakaninsu da ubangijinsu ayoyi ne ga suna a ko'ina dan adam yana ganin su amma Allah maɗaukakin sarki ya rufe basirarsa ya rufe idansa baya izina da su waɗanda suke izina da waɗannan ayoyi su ne waɗanda suke da takawa su ne waɗanda suka san Allah suka sa Allah a zuciyarsu Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa innal ladina la yarjuna liqa'ana wa bil dunya wa hum 'an Allah madaukakin sarki ya ce innal ladzina la yarduna liqa'ana lalle waɗanda ba sa kyakkyawan fatar haduwa da mu warabu bil hayati dunya kuma suka yarda wa kansu rayuwa ta duniya watma'annu biha suka nutsu da ita wallazina hum an ayatina ghafiluna waɗanda kuma su ne suke rabkana ga barin ayoyinmu ula'ika ma'wahumun nar waɗannan makomarsu ita ce wutar jahannama bima kanu yaksibuna saboda abinda suka kasance suna tsoronta abinda suka kasance suna aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya fara ba mu labarin da'ifa guda biyu ƙungiyoyi guda biyu ƙungiya ta farko ƙungiyar waɗanda ba su yi imani ko ba sa kyakkyawan fatar haɗuwa da ubangijinsu ita ce ƙungiya ta kafirai waɗanda suka kafircewa Allah kungiya ta biyu ita ce kungiyar mu'minai sai Allah ya fara da kungiyar kafirai din saboda jigon da wannan sura take magana a kansa tabbatar da nubuwati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne da ƙaryata waɗanda suke mamaki cikin wahayin da Allah ya bawa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka nan da tabbatar da wahadaniya ta ubangiji a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa shi kadai ne tilo kwal a cikin ayyukansa da kuma cikin sifofinsa da cikin abin da yake ya cancanta a bauta masa saboda su Allah shi kadai yake da wannan fi uluhiyati wa fi uluhiyati to tabbatar da waɗannan abubuwa an samu waɗanda su kuma suke in karo shi yasa sai Allah ya fara da wannan ta'ifa din yace innal ladina amanu ah, yace innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle waɗanda ba sa kyakkyawan fata da fatan gabuwa da la yarjuna malamai suna fassara raja'i a nan da ma'ana biyu ko dai la yarjuna ay la yakhafuna ba sa tsoron gamuwa da mu ko kuma la yasma'una ba sa kwadayin gamuwa da mu ba sa kyakkyawan fata ko ba sa tsoro wanda baya tsoro baya kyakkyawan fata <clears throat> wanda baya tsoro to baya kyakkyawan fata domin shi bai yadda ma akwai ranar ba don haka baya mata wani shiri bare ya ce yana fatan rana gobe kiyama ya samu kaza mumini har kullum yana son saduwa da ubangijinsa domin babu abin da yake ya fi kyakkyawar sakamako da zai samu a gurin ubangijinsa babu abin da ya kai wannan soyuwa a zuciyar mumini saboda haka yake fatan kyakkyawar saduwa da ubangijinsa kamar yadda ya zo cikin hadisin bukhari da muslim hadisin ubada tun samit manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam yana cewa man ahabba Allah man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wanda duk yake sha'awar haduwa da ubangiji to Allah zai sha'awar haduwa da shi wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a, wanda kuma baya fatan yana kin haduwa da ubangijinsa to Allah ma madaukakin sarki zai ki haduwa da shi Aisha ta ce ko ɗaya daga cikin matansa ya rasulullah inna nakrahu al-maut ai dukkan mu ba ba san mutuwa manzo domin ji manzo Allah ya ce wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa to kaga kowa kuma ai baya san mutuwa da wuya ka samu wani wanda zai ce kai ni fa mutuwa nake so zai wuya ka samu wannan to kuma gashi manzo Allah ya ce wanda yake kin haduwa da ubangiji Allah ba zai ki haduwa da shi to shi yasa sai ta samu iskali daga ita a ɗabi'ar ta ɗan adam ba ta son ta gudu kuma irin ta ire-irenta suna nan da yawa to shine manzo Allah ya ce da ita laisa zalika ba haka ake nufi ba ba wai maganar ana son a mutu ba ko ba a son a mutu walakin almu'mina idza hadarahu almaut bushira bi ridwanillahi wa karamati mu'mini lokacin da mutuwa ta zo masa sai a yi masa bushara da cewa ana yi masa albishir da yarda ta ubangiji da karrama wasa falaisa shay'un ahabba ilaihi mimma amama a lokacin zai ji ba abin da yake so sai a yi gaggawa a zara ran ya je ya samu abin da yake jiransa فأحب الله لقاءه فسي الله يسوها دوادش وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله wa bi uqubatihi wa laysa shay'un akrahu ilayhi mimma amamahu fa kariha liqa Allah fa kariha Allah liqa kafiri kuma lokacin da mutuwa ta zai ke masa a lokacin sai a yi masa albishir dan tsokana ka aka ce albishir ai abu daɗi za tunani a ce albishirinka sanda aka ce har ba wai goro zaka ci. kaga ba za a ce albishirinka ka yi asarar kayan nan ko albishirinka wani naka ya mutu to amma an ka ce maka albishirinka wani naka ya rasu to ka san tsokana ka ake ana so a ƙara kinsa maka bakin ciki akan abin da ya faru gare ka to shi yasa sai aka ce innal kafira idza hadarahu al-maut bushira bi azabin lahi wa bi rububati dan a ƙara bata masa rai tun ma mutuwa bata zo ba a ce albishirinka akwai narko da azaba da mala'ikun azaba suna nan suna jira ka fakari halika Allah sai ya ji baya san haduwa da ubangiji wa kari Allahu liqa'ahu ubangiji shi ma ya kishi to wannan shine abinda manzon Allah yake nufi da cewa mumini yana son haduwa da ubangiji ubangiji yana son haduwa da shi in yana wanda yake kin haduwa da ubangiji ubangiji yana kin haduwa da shi domin haduwarsa da ubangiji ba za ta yi masa kyau ba kyakkyawar haduwa ba ce don haka ita aisha ta zaci mutuwa ake nufi kaga hadisi ya tabbata na a cikin sahihai annabi musa alaihi salam a zamanin annabawa a can a wancan lokacin mala'ikan mutuwa zuwa yake da sura sai ya kwankwasa gida da ce na zo ɗaukar ranka haka ake yi da to annabi musa yana zaune a gidansa kawai sai wani mutum ya kwankwasa gida yana buɗe gida a shigowa ya ba tare da kwankwasawa ba kawai sai ya duro gidan anan musa ya daga kai sai ya ga wani ƙato jirgin tsaye ya ce kaifa ya ce mala'ikan mutuwa ne na zo da ɗauranka allah ne ya aiko ni annabi musa ya tashi ya tsinke shi da bari har idansa ɗaya tsiyaye sai ya koma ya gaya wa allah na je ɗaukar ran bawan nan naka amma ga abin da ya faru ya mari har ido na ɗaya ya tsiyaye <laughs> saboda ya fito a sifa ta mutum ba wai a sifa ta mala'ikan ba a sifa ta mutum to kaga annabi Musa a nan yana da uzuri yana da uzuri kawai kaga mutum ya duro gidanka ya ce ba ni ranka me ba za ka yi ba ai abin da za ka yi sai ya fi mari ce ba ni ranka akwai wasu waɗanda suke karyata hadisi duk da yana cikin bukari wai yaya za a yi annabi musa ya ƙi mutuwa bayan gashi manzon Allah ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu ya za a yi annabi musa ya ce baya son haɗuwa da ubangiji ga manzon sallallahu alaihi wasallam da aka bashi zabi duniya yake so ko lahira wato a karɓi ransa ko a bashi da rai yace ilan rafiqil a'la balin rafiqul a'la yaya za a yi to annabi musa ya ƙi wannan sai suka ce hadisin ko bukari ya ruwaito shi ƙarya ake ƙarya ake wa mazan Allah wanda da sun tsaya sun karanci abu babu cin karo tsakanin wannan da wannan domin annabi Musa mutum ne kawai ya duro gidansa ba sallama ba excuse haka kawai ya daga kai sai ya ga ƙato ya zo ce ba ni ranka ba wanda za a yi ma wannan kawai ya ce zo ɗauki ba zai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ma wani ya leƙa maka gida ba tare da izinin ka ba ka tsiyaye masa ido babu diya leƙawa ba wai ya dare gidan ba annabi musa ya abin mutum ya duro ka ya zo ya ce ba ni ranka kuma dan ka zubar masa ido a ce kai ne shi yasa da ya koma ga ubangijinsa Allah ya ce ka je ka ce masa idan rayuwa yake so ya ɗora tafin hannunsa a kan bijiminsa duk abin da tafin hannun nasa ya rufe na gashin wannan bijimin ɗin an ba shi iya adadinsa a matsayin shekaru an ƙara masa shekaru iya adadin wannan gashi aka zo aka gaya annabi musa da ya tabbatar mala'ikan ne ya ce ya ubangiji ai ni zuwa gari a karɓi nan nawa ba na kaga lokacin da ya sakankance mala'ikan ne kaga ya mai kauya amma da farko ai bai fahimci mala'ikan bane don ya zo ne a sifa ta mutum ya kuma ce ba na ranka to shi yasa Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'a waɗanda ba sa fatan saduwa kyakkyawar saduwa da wa radu bil hayatid dunya sannan kuma suka yarje wa kansu rayuwa ta duniya ma'ana suka zaɓi rayuwar duniya akan rayuwar lahira domin ba su kawata wa kansu rayuwar duniya ba suka ɗauki rayuwar duniya ita ce komai face sai dan sun yarda da ita yadda su da wannan rayuwar duniya ita ce ta sa suka kawata ta ita ce ta sa suka manta da lahira da dama daga cikin mutane aikinsu yana nuna sun yarda da sun yarje wa kansu rayuwar duniya ba ta lahira mutumin da a 24 hours awa 24 ba zai tuna Allah ba zai karanta alkur'ani ba ba zai karanta hadisi ba ba zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati ba ba zai halarci majalisin ilimi ba ba zai ji inda ake kala Allahu kala rasuluhu ba tun safe idan ya tashi babu inda zuciyar shi ta ainihin kullata illa ya ganshi a tsakiyar kasuwa ya riga kowa zuwa kasuwa sannan a watse a bashi ya dawo ya kwanta a gida kamar mushi saboda gajiya gobe ma in ya tashi zuciyar ka riga shi zuwa kasuwa tun bai fita ba wannan in baka ce ya yarda da duniya ba me za ka kira shi wannan shine wa raditu bil hayati duniya kuma kun yarda da rayuwar duniya kun amince da ita kun zaɓe ta akan lahira abin takaici ne a ce musulmi ba ya da lokacin da zai bawa Allah da manzansa a cikin rayuwarsa gaba ɗaya rayuwarsa ta zama lahira wannan babu shakka ba ƙaramin abin takaici ba kuma a yadda yanzu rayuwar take a yadda wato rayuwar take gudana a yau za ka fahimci kusan haka ake haka ake shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya wa wannan al'umma ƙasƙanci da bai taba sa mata irin sa ba wanda zai karanta tarihin musulunci ya san wannan al'umma ta gamu da bala'i iri-iri da fitintunu iri-iri da masiku daban-daban ta shiga cikin tarko iri-iri amma bata ga wulatsanci irin yadda take ganin shi a yanzu saboda a wancan lokaci al'umma takan yi gyangyaɗi amma za ta farka nan ne takan yi tuntuɓe ta faɗi amma za ta tashi amma a yau al'umma bacci take hada mai shayi mun kuma faɗuwar wasu ba magana tashi ake ba mun su ba kai wasu ma daga cikinmu sun mutu to ina yaya za a yi ba za a samu wulaƙanci ba kuma komai ne yake nuna haka ba illa yadda muka raja a kan duniya ba ma tunanin halal ko haram kawai hauma haumanmu ya za mu kai cikin mu ya za mu cika aljihu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum bi adrab al-baqar wa raditum bil zar wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu ankum hatta ta'udu ila din idan kuka shiga ciniki mara kyau cinikayya na riba bai'ul ina ciniki ne da ake da larabawa suke in suna so su halatta wa kansu ba. amma sai a shigo da wani abu tsakiya kamar kasuwanci kamar saye da sayarwa alhalin shi wannan abin da aka shigo da shi tsakiya ba wai shi ake nufi ba ribar ake nufi mutum zai zo yana neman bashi a ka. kai kuma kana so za bashi bashi ne da ruwa amma baka so ka ce ga dubu ɗaya bayan wata ɗaya ka kawo dubu da ɗari ɗaya sai ka ji baka so ka gaya masa haka to sai ka ce ga wani abu nawa rediyo ce ga ta ka saye ta dubu da ɗari ɗaya zan sayar maka bashi sai ya baka rediyon a dubu da ɗari ɗaya a matsayin bashi nan take sai ya ce na saye ta dubu ɗaya sai ka da masa da ita sai ya baka dubu ɗaya sai ka tafi yana bin ka nawa eh eh da ɗari ɗaya yana bin ka dubu ɗaya da ɗari ɗaya kaga abin da dama yake so kenan ya baka bashi ka ka dubu ya baka bashi dubu ɗaya ka ka dubu ɗaya da ɗari ɗaya to amma sai ya gicce wani ciniki na iska kawai wani fanko fankon ciniki <laughs> ba shine makasudi ba to wannan shine bai ulida to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashi a matsayin misali ta hanyoyi da kwane-kwane da za a yi tabi na halatta tariba in ga kula yanzu rayuwar ciki take da wannan daga musulmi sun gano abu kaza riba ne sai a biyo ta wata hanyar kuma sai a ce ga wani ciniki ana samu za ka haɗa kai za ka sayi wani ɗan kati za ka ciki yi kaza zaka yi kaza kuma ƙarshe ne za a jire da kai amma an saka wasu katuttuka da wasu fama-fama da ake ta cikewa a banza da wani kwali da zaka saya wani certificate wani waye kuma riba ce to maza Allah ya ce idza tabayatum bil ina in ko koma irin wannan cinikayyar kuke yi wa raditum biz zar'i manoma kawai aka shagala kowa gidan sai yake so ya gyara wa raditum biz zar'i wa akhadtum bi al baqar masu kiwo kuma suka tafi harkar kiwo ma'ana 'yan kasuwa suka sha'afa da kasuwancinsu manoma suka sha'afa da noma duniya kowa ya koma kanta wa taraktumul jihad fi sabilillah aka bar wani kowane irin nau'i na jihadi to Allah sai ya dora muku kaskanci kaskancin da ba zai dauke muku shi ba sai kun koma kan addini saboda haka duk wannan bala'in da muke ciki maganin guda ɗaya ne shine wannan da manzo Allah ya faɗa hatta tarji'u ila dini da zarar muka koma kan addinin mu to Allah madaukakin sarki zai fa mana mafita in tansurullah yansurkum in kun taimaka wa addinin Allah to kuma Allah zai taimaka mu wannan shine alkawarin da zarar muka koma muka gyaru muka gyara halayen muka zama na kwarai to Allah madaukakin sarki zai taimaka mana Allah ya ce waɗannan gafalallu ne ga barin ayoyinmu ba sa tunani ba sa izina da ayoyinmu sawa'un al-ayatu tanziliya aw al-ayatu takwiliya ayoyi waɗanda Allah ya saukar ake karanta su a ko kuma ayoyin da Allah ya sa a sararin samani safahatul mushaf ko safahatul qur'an ko kuma safahatul kaw abinda za mu iya karantawa a kundin alkur'ani ko kuma a kundin rayuwar gaba daya mu ga sama da ƙasa da abinda Allah ya halitta waɗannan suna sanya mutum ya fita daga gafala ya koma ga Allah <coughs> waɗanda suka yarda da duniya suka cika zuciyarsu da san duniya ya zama na sun daina fatan haɗuwa da ubangijinsu waɗannan ba sa tunani sun gafala gabar ayoyin ubangiji waɗannan su ne umarun duniya suke ƙoƙarin raya duniya su ne kuma alghalibu nas su suka fi yawa a cikin mutane waɗanda suke saɓaninsu waɗanda ba duniyar ce a gabansu ba yan kaɗan nan Allah ce ula'ika ma'awahu waɗannan makomarsu annaru ita ce wuta bima kanu yaksibuna saboda abinda suka kasance suna tsoro wuta abinda suka kasance suna yi na laifuffuka shi ya jawo musu fadawa cikin irin wannan aika-aika kalla barrana ala qulubi ma ya yaksibun duk laifi to zai haifar da laifi tun wani laifi da mutum zai yi zai haifan masa da wani laifi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk sanda mumini ko bawa yayi zunubi to za a yi wani dugo baki akan zuciyarsa yana ƙara wani ana ƙara wani dugo har zuciyar ta wayi gari baka kirin wannan shine rainu da Allah ya faɗa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubuna wannan kuma ita ce alqasiyatu qulubuhum da Allah ya faɗa su ne zukatan da suka ƙeƙashi babu danshin imani a cikinsu babu danshin alkur'ani a cikinsu babu danshi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a tattare da su to duk sanda dan adam ya shiga cikin laifi in bai tuba ba wannan laifin sai ya haifar da wani wannan laifin sai ya haifar da wani yana daga cikin ajilin uqubatil dhanb an yatarattaba alaihi dhanbun akhar yana daga cikin ukubar da zunubi yake fararwa ta kurkusa kafin a je ta nesa shine ya haifar masa da wani abin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا yace na hore ku da gaskiya gaskiya tana jagora zuwa ga ayyukan alkhairi in kai gaskiya to gaskiyar nan zata ta haifar maka da ayyukan alkhairi masu yawa shi su kuma ayyukan alkhairi za su yi maka jagora zuwa ga aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya face an rubuta shi a gurin Allah siddiqa to an ba shi wannan matsayi na siddiqai wanda daga annabawa daga annabawa su sannan kuma mutum ba zai gushe ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyakum wal kadhib a hirdinku da ƙarya na ja ku ku guji ƙarya wala ya zalo fa innal kadhiba yahdi ila al duk sanda kai ƙarya wannan ƙaryar sai ta yi jagoranci sai ta maka jagoranci zuwa ga fajirci sai ka auka cikin wani laifin daban shine wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha duk sanda kai laifi to sai ka ga ka fada cikin cikin wani laifin daban to Allah ya ce wannan gafala da suka fada cikinta sun fada cikinta ne saboda abin da suka kasance suna tsoruta na laifi laifin ya taru ya taru ya taru yayyawa yawa har ya haifar musu da yin haduwa kyakkyawar haduwa da ubangijinsu ya haifar musu da yarjewa kansu rayuwar duniya da nutsuwa da ita Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu Allah madaukakin sarki ya gyara mana imanin mu Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in